But I was the returning officer for the Taraba State governorship election, held on the 26th day of April 2015. But the election was contested, but the candidate received the following votes. Aisha Jumai Al Hassan, APC, 275984. 275984. Darius Dixon Ishaku, PDP, 369318. 369318. The Darius Dixon Ishaku of the PDP having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and return elected. Sakamakon da Farfesa Mohammed Kyari ya sanar ya nuna architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP ya doke abokiyar hamayyar Hajiya Aisha Jummai Alhassan da kuri'u dubu casa'in da uku da dari uku da arba'in da hudu. A jawabinsa na godiya ga al'ummar jihar Taraba zaɓaɓɓen gwamna architect Darius Dixon Ishaku ya jinjina al'ummar jiha bisa irin haƙuri da halin tattako da suka nuna kafin da kuma bayan kammala zaɓen yana mai alkawarin jihar Taraba karkashin jagorancin sa zai fi mai da fifiko ne ga daidaita al'amura da kuma kyautata zaman lafiya. To abinda na hango kaman komai ya rushe mu fara da rashin zaman lafiya yanzu ba zaman lafiya mai zaka gina ko a wuri na a kudancin Taraba kullum ko a je wannan ya yake wannan wancan ya yake wannan to zaman lafiyan nan ne ba ni so kuma Allah ya yarda zan kawo zaman lafiya dindindin a Taraba sai kaman yadda da an sani mu zo na da juna lafiya. Ga abin da ɗaya daga cikin mutanen da na tattauna da su kan irin kalubale da mulkin architect Darius Dixon Ishaku zai fuskanta a jihar Taraba. Da farko dai sunana Alhassan Hamman ya kamata ya sa a gaba ya tabbatar cewa mutanen jihar Taraba suna kallon junan su yan uwa wannan shine kalubalen da yake gaban shi na farko. Yan sa'o'i kaɗan bayan sanar da sakamakon fidda gwani na kujerar gwamnar jihar Taraba yar takara karkashin jam'iyyar APC Hajiya Aisha Jummai Alhassan ta kira taron yan jaridu inda ta yi alwashin garzayawa kotu domin bin kadin hakkinta ta ce akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta da kuma gwamnati mai ci yanzu sun mata zalunci na ce ban yarda da sakamakon zaɓen ba kuma na ba da hujjoji na na ba da hujjoji kamar haka na ɗaya ba amfani da card readers ba a wurare da yawa na biyu an yi amfani da card readers in aka yi magudi na uku ba a kai kayan zaɓe ba a wasu wurare ko shekara goma ne daga yanzu zan rika faɗa Darius bai ci zaɓe ba kuma su yan PDP ma sun sani bai ci zaɓe ba bai ci zaɓe ba bai ci zaɓe ba. Bincike da na gudanar a Jalingo fadar jihar Taraba da kuma kewaye ya nuna yayin da a wasu bangaren na ta annashuwa da nishadi don murnan cin zaɓen a wasu sassan kuma jama'a na iske su ne cikin zaman zulumi sanusi adamu muryar amurka daga jalingo najeriya